من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إن الحمد لله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 فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار ينوى مساء بركة إيا يمو شوى قبلنا الأمة da cijanmu da muke tare da su a wannan farfajiyar masallaci masallacin gidan mai girma sarkin anazan kabi injiniya alhaji awar dan juma da don koyon ba domin ci gaba da wato karatu alkur'ani mai girma wanda yake gudana a cikin wannan wata da albarka yau ma insha allahu muna sha shidda ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina duk dubu daya da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da sha shidda da watan uku wato miladiya haihuwar annabi isa da maryam isaha shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa allah ya haɗa domin ci gaba da gudanar da wannan karatu muna cikin wannan sura da albarka wato ita ce suratul bakara mun tsaya daidai aya ta ɗari biyu da uku yau za mu tashi aya ta ɗari biyu da hudu a jiya allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu cewa mu yawaita ambaton allah wasfurullaha fi ayyamin ma'aruda allah ya ce ku yawaita ambaton allah ku ambaci allah ku yi tasbihi ku yi ta'abili ku yi ta'alili ku yi takabarbani allah ya ce fi ayyamin ma'aduda a cikin wayannan kwanakin da ake kira ayyamin ma'aduda su ne ne kwanakin da ake kira ayyamar tashare kwanakin da ake cewa ana so tun daga azahar din ranar idi a yawaita tabarbari a cikinsu wasu malamai suka ce ma tabarbarin su fara tun daga ranar arafa ake fara waɗannan tabarbarin har zuwa ƙarshen waɗannan kwanakin su daidai waɗannan tabarbarin allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahu akbar walillahi alhamd wanda aka cewa a masawar malikiya ana fara tun daga azhar din ranar idin layya a ƙarin subahin ta rana ta hudu kenan an samu kwanaki uku wayanda su ake kira ayyamun ma'aduda su ne Allah yake umarta mu cewa mu ambaci Allah subhanahu wata'ala a cikin Su haka Allah ya kafa babu labarin abubuwan ومن fi yau mai فلا إثم alai wanda ya gaggauta dawowa ta gida daga cikin alhazai da suka je wurin aikin hajji a nina su a gaggauta dawowa cikin kwanaki guda biyu allah ce ba su da wani zunubi babu wani dahi a kansu wanda ya jinkirta kuma to shi kuma wa ta akara fala isma alaihi amma limanin caka wannan da yana karfafa magana cewa tsoron allah ake so a sa واتقوا الله واعلموا انكم اليه تنشرون يا الله تي ومن الناس ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام نعم الله سبحانه وتعالى ومن الناس وتدقى تكم متعليك ai wa minal munafiqina daga cikin munafikan Allah akwai man yu'jibu ka qawlu wanda zancensa zai kayatar da wato daga cikin alamomi na munafikai akwai wato awata magana awata zanci mutum ya faɗi magana da baki amma a zuciyarsa ba haka take ba shi ne Allah ke sanar da annabi Muhammad irin waɗannan munafikan ya yi takazanzan da su wa minan nasu daga cikin mutane akwai manyan uji baka ƙaunin akwai wanda zancensa aunuhu alfasi magana ta fasaha iya salon magana da dabarun zance ya kware to a cikinsu akwai wanda yana da irin wannan Filha ya hayatin duniya ana cikin rayuwar duniya iza ta haddasa fi amurin min umurin duniya yayin da ya zo yana magana game da al'amuran duniya to za ka ga ƙwarewarsa da nuna iyawarsa cewa su sun ka sani su sun haƙwari bi khilafi umurin akhir amma saɓanin al'amuran lahira ya an zo maganar lahira kan guda da wannan dabbalalle na bai san komi ba fa innahu yajhaluha shi kan ya jahilce wannan alama ce ta munafuki. shi munafuki zai ta nuna musulunci baka duk wani abu da ake magana islam harkokin duniya yana da ƙwarewa a kansu amma dai game da harakar lahira bai da kwarewa a kai kaga a cikin wannan suka ne ya kamata musulmi a ce yana da kwarewa ga harakar lahira ce sama ga kwarewarsa ga harakar duniyarsa a ce ya san lahirarsa sama ga yadda ya san duniyarsa an gane ko yana da kulawa game da harakokin lahirarsa sama ga yadda yake ba da kulawa ga harakokin duniyarsa wannan ita ce ɗabi'an muminai amma aksin wannan su ne munafukai Allah ce wa yushidullah yana shaidar da Allah subhanahu wata'ala ala ma fi qalbihi ga abinda a cikin zuciyarsa ma'ana yukhbiruka yana baka labari cewa annallaha ya'lamu ma fi qalbi Allah ya san abinda a cikin zuciyarsa min muhabbatil islam na kaunar da yake wa musulunci abinda ne wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa mu da mu an ga kafa ta mu da mu an kai izala da mu ne gabanni waye waye da mu an ga shiga ƙauyuka ana wa'azi to da ku an ga shiga yau kuma ba da kuwa me fa'ida me fa'ida a ce aiki addini an waro da kai amma yanzu ba a yi da kai babu wani cigaba da ka eh saboda aka mutum ya ce da yana alfahari da shi aka addini amma ba a yi yanzu da shi wallahi ci ba yi kamata a ce da kai an ka fara kuma a kare da kai to irin wayannan zaka je su da yawan surutai da mu an kai kaza an kai kaza an kai kaza ai ta ba da labarai kuma labarin ga lokacin ana faɗi ɗaya ne don a san ɗaya da shi an kai wa yushidullaha laha alama fi kalbi yana shaidar da Allah ga abin da ke cikin zuciyarsa cewa abin da yake faɗa a baka har zuciyarsa ya kai kuma alhali ba haka bane wazalika da an yaqula lir rasul shine ya gaya mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Laha an anni mu'min ai Allah ya sani mummuni yana gaya wa annabi Muhammad irin wannan magana cewa Allah ya san shi mummuni ne wa ya yashhadu Allah anni uhibbuka kuma Allah ya ce da cewa ina son wato in manzo Allah da nuna musu wasu abubuwa na alamar bayyana da su ba sun ce to in baka yarda da mu ba ai Allah ya san muna son ka eh. haka Allah ya ce إذا جاءك المنافقون قالوا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الله إذا جاءك المنافقون يا إن منافقين سكزوا مكة yayin da idza na almunafiquna qalu zaka ji suna cewa na shahadu annaka la rasulullah mun ce da kai wallahi manzon Allah wallahu yashhadu da munafiqina lakazibun Allah ya san cewa munafiqai kariya su kariya ce kawai farfaganda ce suna faɗa ne a laifin baki amma abin bai kai zuci ba saboda ka yan uwa ana karantar da mu wannan ayar mu guji tallata addini a baka kawai abin bai kai zuciya ba mu guji addini a baki surutunka ya fi aikinka yawa surutunka ya fi aikinka yawa ba ka da aiki amma ka ishe mutane da surutu saboda son nuna cewa ku ne ka addini irin wa'annan mutanen su ne Allah ya kwabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana nuna mai ire-iren wa'annan mutanen yayi takazantsan da irin wa'annan ku ba haka ba sai Allah ya ce gaba والله يشهد إن المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم سنة وصدوا عن سبيله اتخذوا أيمانهم سنة رنسوا يسجنة جركوا duk inda haka suna ɗabi'ar da an yi abu wallahi billahi la ilaha illa huwa yana yi ne don ya samu abin da yake yana yi ne don a amince mai don a yarda da shi shi ne ita ka zo a mana hujjun na sun riƙe rasuwar su garkuwa fasaddu an sabi lillah suna kange mutane da kansu daga tafarkin Allah Allah kare mu daga munafuci da shi ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa alamu wa abin nan alamu Allah ni mu'min Allah ya san cewa mu'mini ne wa yashhadu an ni ushibbuka kuma Allah ya san cewa ina son ka malai cewa huwa kazibun kuma alhali ƙarya ya kai da anna fi'luhu yukhalifu qawluhu saboda ni aiki ne ya saba magana dama alaman mummuni magana sai da aiki ne su yi mace su haɗu ga magana ga aiki ga abin da kake faɗa mutane ya an kalla aikinka a gani a ƙasa amma in ya zama na surutu maganar kada ba aikin kada ba wannan muna munaficcin Allah ya kare mu bala ce wa fi haza ghayatul jur'ati ala Allah a cikin wannan akwai wato kai makura wajen kutsawa ga Allah subhanahu wataala wanda munafukai suke Allah ce wa huwa aladul hisab sannan su munafikai ga su da aladul hisab wato tsananin tsaurin kai da jayayya ka guji mutum mai yawan jayayya da musu da kayan da zaunarci cikin addini duk inda ka ga mutum shi bai da aiki sai su aiki tuna a zaka adi zauna lahiya wala in ka bincika munafiki musulmi mun yana so a zauna lahiya amma duk inda haka mutum da karamin magana dauka ta ka tecen da magana kai an yi kaza an yi kaza kai an kai waye mutu waye tashi waye kaza eh sannan ga yawan jayayya wannan dabi'a ce ta Ya yasa Allah ce wa huwa aladul khisa gashi tsananin husuma wa huwa shadidul adawati lil islam ga tsananin adawa ga musulunci wal musulmi da tsananin adawa ga musulmi ga tsananin adawa da sunna da ahli sunna kai ta adawa da sunna da ahli sunna Ƴan uwan ku ta wahala kai baka bari addinin ga ya ci gaba ba kai addini ba ka yin addini kuma ba ka bari masu yi kullum kana gehe kana ta tutaye kana bata lokacin ga banza kokari kake ka shishi ta mutaye tana ka ce yau sai ai bala'i yau juma'an nan ba ai yau sai ai kaza yau ba aka zan ah wannan ba shine mafita ba mafita ka ba da goyon bayan ka ya za a yi addini ya ci gaba Allah ya samu dai wa idza tawalla wa idza tawalla sa'a fil ardi li yufida fiha kaji liyufsida fiha wa yuhlika al-harth wa an-nasl kaji wallahu la yuhibbu al-fasad Allah ce kuma wa idza tawalla yayin da ya juya baya ya juya baya ya bar musulunci ya bar Allah subhanahu wa ta'ala wa idza kharaja hadha al-munafiq min indaka ayyuhar rasul shi wannan munafikin duk sanda ya bar gurinka ya kai manzo bai daraja sa'a fil ardh ya yi ta ƙoƙari ya yi ta yunƙuri a cikin ƙasa jaddawa na shida shina ta ƙoƙari ya zai yada dasa hitina yana ba abin da ke kwanta bar da hankali sai ga an yi hitina bejin sakar bejin zaman lahiya a rayuwa ta sai ga ana hitina in aka ce yau an yi wata jima'a ba a yi hitina ba bakin ciki yake shi abin da ya kaso ya za a hura wuta hitina da ya ga hitina ta tashi masallaci su eh eh ai na hada ba sai koma gehe kuma da shi an ka hura ta in an ka zauna lahiya baya fa a zauna lahiya to irin waɗannan ɗabi'u ne na munafukai muna kira ga ƴan uwa masu irin waɗannan ɗabi'un su guji wannan juya baya da makananan maganganu da surutayye da gutsuri da tsogoni tashi kai ba komi na addini sai irin waɗannan ɗabi'un Allah ce wa za ta walla yayin ya juya baya sa'a sai ta kai kawo yana aiki yana hitina yana ta kokarin haddasar da bala'o'i da hitinoni Allah ta fil arda a cikin kasa ya dauki wannan magana ya kai ma wancan ya kai ma wannan ya kai ma wannan ya can da magana Allah ya ce don mi zai yubdira fiha kawai yana so yi ɓanna cikin ƙasa shi ne ka a zauna lafiya munawaki baya so a zauna lafiya baya so ya ga an zauna an yi shiru ba tare da ana hitina ba ya yi kullum a tare da rigima a tare da hitina da yi su da fiha domin ya samu dama da zai barna a cikin ƙasa wa yi hulikul harsa ya yi ta amfani da wannan damar ya halakar da amfanin gona wannan ya halakar da wato abin nan dabbobin mutane kullum hitina ya an ga ta yi ba a zauna lahiya al'umma ba za su zauna lahiya ba inda ana cikin hitina kullum wannan fitina in ta zo ta ci wannan ta ci wannan ta ci wannan Allah ce abin da yake kokari kenan shi ne ya amfanin gona ya halaka sannan dabbobi sun halaka wa yutlifu zuru'an nas yayi kokarin lalata shikokin mutane wa yaqtulu ma yaga cewa ya kakkashe dabbobinsu wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son ɓanna ko baya son masu ɓanna. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha Allah ya hada. Wada'uhu khawfan wa tuma'a. Hmm. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Allah ce kada ku yi ɓanna a cikin ƙasa bayan Allah ya gyara ƙasa. Allah ya gyara ƙasa an zauna lafiya an samu kwanciyar hankali. ana islam ana addini kowa addini dai an gaba sai ka zauna kai kullum abin da kake so tsaya da zaune tsaye daga an yi hitina daga an yi na an yi ta an yi na Allah ce wala tun filo fil ard ba da islamiha sai Allah ce wada owa kawfar ku bauta ma Allah kuna cike da tsoron shi wa tsama'a kuna tsammanin samun rahamar ubangiji inna rahmatallahi qaribun minal muslimin rahmar Allah wa kusa kusa take ga masu kyautata alaka su da Allah masu kyautata alaka su da mutane masu kyautata alaka su da dabbobi masu kyautata alaka su da kowa kowa kokarin su zauna lahiya ba sa son fitina ba sa son tayar da zaune tsaye suna kokari su gyara alaƙoƙinsu da duwan wanda Allah ya umarce su gyara alaƙarsu da su da shi So da ka yan uwa mun ji irin halaye da ɗabi'u na munafukai Allah mu da sarki ya kare mu Allah ya ce wa iza qila lahu taqillaha wa iza qila lahu taqillaha akhadathu al-izzatu bil ithmi kaji fa'athu jahannam mm. wa labisa al-mihad to daga daga cikin dabi'un hukai ba sa son ai musu nasiha ba sa so a gaya musu gaskiya duk inda ga mutum ga gaskiya an gaya mai baya so sai ya yi ta kaga kaji ɗabi'a ce ta munafikai Allah ce wa idza na lahu taqilla idan aka ce masa ka ji tsoron Allah wa zar iqabu kai ka da kamun ubangiji da azaba ce wa kuffa anil fasadi far'ar, ka kame daga banna a cikin ƙasa Allah ce aka akhazatuhu al-izzat sai girman ka ya kama akhazatuhu al-izzat girman kai da jiji da kai da ce ni za ku kalla ni yanzu ni za a dubi a ce baka za ya yi ya yi ba ku san wahalar da mun kai ba ne ba ku sani ba ne a kasatul izza musuluncin nan mun ka rungumai sunan nan mun ka sallata ta addinin nan mun ka zo da shi sunan izala ma mun ka kawata ka ji wai ba mun izala ko mun ka zo da ita ma a kasatul izza sai jiji da kai da nuna matsayi da sai ya shige shi saboda bil Sai sanadiyar sabon Allah lan yaqbalu abin nan nasiha baya karban nasiha da ake mana bal ya al-kibr girman kai zai ɗauke shi alama zidin min al-asar akan ƙarin ayyuka na zunubi kawai sai ta ƙara ɓacewa da lalacewa inda ma ana yi da shi sai ya bace to ya ma bari izala to izala ma mun bari eh izala ma mun bari mu muka zo da ita kuma mun batta mun hika kowa ya hika eh, ko ko ba ka je irin waɗannan ma ba maganganun ɓata lokaci ne kawai addini don Allah haka addini ka yi addini da saboda Allah ka nuhi Allah sauran ta'ala da ibadarka karka tsaya kana ɓata lokacinka ga shiriri ta da barkata hmm. kana ƙoƙarin haddasa fitina da bala'o'i cikin bayan ƙasa kana kokarin haddasa musibu ga al'umma wannan ba zai kai mutum ga tudun mun ba Allah ce fa hasbuhu jahannam me irin wannan aikin fa hasbuhu jahannam yakfihi naru jahannam ko yakfihi azab jahannam azab jahannam ta ce azab jahannam wanda Allah ya tanadi ga wanda ke saba maka ta isai ga sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masu tsanani allati hiya darul asir wanda yake ita azabar jahannama ita ce gidan masu sako wal Birin, ita ce gidan masu mi masu girman kai jahannama Allah ya da ta ne kawai saboda wa saboda masu girman kai su aka tara nama ita Allah kare mu daga jahannama ka shiga tsakanin mu da ita Allah ya ce wala isar mihad Allah ce shimfiɗa ta munana in dai shaidan mutum ta zama jahannama bi isal firash wal mustaqar bi isal firash jahannama ta yi muni ta zama ita ce shimfiɗar mutum wa mustaqar ta yi muni ta zama matabbatan mutum Allah madaukakin sarki ya kare wa minan nasi man ya yashri nafsahu ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد الله سبحانه وتعالى wa ta'ala الناس wa minan daga cikin mutane akwai man yasri nafsa wanda ke sai da rayuwa tai bil jihad fi sabilillah wajen kokari wajen sai addinin musulunci ya dauka duk inda haka ne ina zakana addini duk ina ka to addini zama addini duk inda ya zauna rayuwa ta gaba da ya aisha addini ya jama'a akwai su ko ba wallahi akwai su gaba ɗaya lokacin su har gidajen su ba su da lalurorin addini sai su hana musu ma gudanar da ayyukan iyalin wani malami na bada labari ya ce wallahi sai ya sati guda mai gidan shi mahaifiya ta sai dai a ba ta waya su magana ana wurin kokarin karantar da al'umma wa'azantar da al'umma tallata addini irin rayuwar da su da abokan jiran suka yi rayuwarka a ce tun kana saurayi rayuwarka gaba ɗaya addini ga sati da ƙyar ka samu kwana biyu a gidanka inda iyalinka Allah ya gafarta musu Allah shi musu rahama Allah ya kai haske cikin kabarin su ya gafarta musu haka suka yi rayuwa ba su ga haske ba sun ga haske Allah ya ɗauka su ga suna muna kai musu addu'o'i to mu ya kamata mu yi kokari mu zama irin wannan ɗabi'a irin halayen na kokarin rayuwa mu zama addini dare da rana duk inda ka shiga addini ba ka da naka lokaci wa minan nasi man yashri nafsa mu'minin su suke da wannan tabi'a daga cikin mutane akwai man yashri nafsa akwai man yabi'u nafsa wanda ke sai da rayuwa ta bil jihad fi sabilillah wajen kokari wajen dauka addinin Allah wa iltizami ta'ati da lazimta yi ma Allah da'a ko ina ka gani addini na ba ka taɓa samun shi aiki shiriri ba ka taɓa samun ne wurin aiki shiriri wani da cije ne mai ƙoƙari mai himma ga addini an ga ce dare ya yi lokacin rihewar gida ne ya yi ya aka ce ba a gada ne ba an ga ce to ana sa da kila yana wurin kiɗi ya ce to a teku a dibo ɗin ko yana wurin kiɗi ko kwana haka an goce ko da an ga korin wasan nan an ga cewa yaron nan na fana ce ana hada mu a yaron ba mu bai zuba wannan lokaci ba sai shi zaune yana kallon wasa ina ya ga wannan lokaci Allah bai bai saboda an yi ma addini hidima duk mutumin da ya yi ƙoƙari wa man ne ne abin nan da ne cewa aya take cewa yi jahidu abin nan fi dini da aya ce ta ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه والذين جاهدوا فيما لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا وإن سكا يقول الدين suka yi ƙoƙari suka yi ta karantarwa suka yi wa'azantarwa suka taimaki bayan Allah suka tarbiyyantar da na hadiyar hu Allah ce wallahi za mu datar da su ci da hanyar mu ta ƙware Allah ba zai bari su lalace zuriyar su ma Allah zai rike musu Allah la na hadiyar nahu subulana kuma inna Allah lama al-muhsinin Allah yana tare da masu kyautatawa to shine irin wannan ayoyi wa minan nasi man yashri nafsahu cikin mutane akwai masu sai da rayuwarsu bil jihadi fi sabilillah wanda za mu da'ati da lazimtar yi ma Allah da'a ibtiga a marzatin lahi don neman yarda Allah kawai malam inda za ka yi aiki yi don Allah in ma wani ya ce ba don Allah haka ba to sai mi wani na yace ai ban zaɓi ƙuda wani sai ka ce to shi ke ai za a je inda Allah za a yi misali za a ɗauko aikin za a ɗauko mai aiki a auna ga aiki ga mai aiki in mai aiki ya yi don Allah a ba dada in ya yi don riya ko don samun wani abin duniya sai Allah ya sa wannan aiki faja anna wa haba wa na ila ma min amalin Allah. aikin masu riya da aikin mushirikai da kafirai wanda suka yi na alkhairi Allah ce wa qadimna min amale duk aikin da sun ka aikata za mu tattara aikin mu hada ce wuri daya Allah ce faji annabu sai mu sanya shi an mansura ura abin shekewa Aida ta kyala mai aiki ba dan Allah ba da wannan wahala da kawo yayi gaba da lokacin gara shi ba dan Allah yake kai duk wanda ka gaina aiki ga dai za Allah inda Allah ya kai Allah ya sani in ba da Allah ya kai ba Allah ya sani kai dai ka su sani yakka kai abin ka saboda Allah kai ka kai don Allah kai ma in wanda ce ba don Allah ka ba sai ka kyauta niyya shi yi don Allah kan ku bari kai don abin da ya kira ni Allah subhanahu ta'ala ce ibtiga mardatillah suna yi ne don neman yarda Allah tsalaban liridallahi an kawai saboda neman yarda Allah da sarki wallahu ra'ufun bil Allah subhanahu wa ta'ala ra'ufun mai tausaina lil ibadi ga bayansa ayyar hamu ibadihi almu'mini Allah yana tausan bayi ne mu'minai rahmatan wasi'atan ya hada su da rahama mai yalwa Allah ta mutukin su ka tausaya mana ya Allah rahama ka Allah ka yalwanta Allah ka cikin rahamarka wa yujazihim ahsanal jaza kuma Allah yana sakan ka musu دم في تشاور تكبك الله كتاب تشكر يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ya ku waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar ƙarshe udkhulu fi silmi ku shiga a cikin musulunci ai udkhulu fil islam ku shiga a cikin musulunci ka fata gaba ɗai eh karka yi musulunci irin na yabo karka yi musulunci na nasara a da kawa guda islam kawa guda na waje a a islam gaba ɗaya rayuwa ka za ka bayar eh karka yi dabara karka yi ungulu da kan zabo karka yi ungulu da kan zabo a musulunci ba a haka da Allah ce udugulu fil silmi ku shiga a cikin musulunci gaba ɗai eh ku shiga gaba ɗai da kai da ƙawahu duk a ciki wai ina ma'anar udugulu fil silmi ka fata malamin su ce abinda aka ne rayuwar ka gaba ɗai ta zama islam gaba ɗayan rayuwarka ul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamatiya lillahi rabbil alamin la sharika la sharika la wa bidhalika wa wa ana awwalul muslimin allah subhanahu wa ta'ala ce kulkaci kaga gaya mu duniya kowa ya jiya kace inna salati sallat wa nusuki dabbobi na na layya da na hadaya wa mahayaya da rayuwa ta gaba ɗai wa mamati da mutuwa ta lillah suna hannun Allah zan gudanar da rayuwa ta ne yadda Allah ya ce sallah ta irin yadda Allah ya umarni manzo Allah ya karantar rayuwa ta yadda Allah ya yi umarnin a gudanar da rayuwa mutuwa ta kuma tana hannun Allah sai wanda ya ce lillahi rabbil alamin la sharika lahu ba na haɗa Allah da wani kuma da wannan Allah ya umarni kuma ni ne farko wanda zai miƙa wuya ni ne farko wanda zai isla wannan shi ne abin da Allah subhanahu wata'ala yake kiran al'umma baki ɗaya udukulu udukulu fi jami'i shara'i'il islam ku shiga cikin dukkanin shari'o'in Allah eh amili na bi jami'i a kuna masu aiki da hukunce-hukuncen Allah wala tatruku minha shay'a kada ku bar wani abu na shari'ar Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce kuma wala tattabi'u khutuwatish shaytan kada ku bi zambiyoyi turku shaytan kun san shaytan yana da turku akwai abin da kira turku shaytan fi idlalil insan turku shaytan fi idlalil insan hanyoyin shaytan wa'anda yake bi ya dana ta tarkuna nai tarko tarko na yaga sabar isla. tarko tarko ya dana wannan in bai kama ka ba ya dana wannan in bai kama ka ba ya dana wannan in bai kama ka ba ya dana wannan shedan daga cikin tarko ne daga cikin bakan hanya tai sai ya samu mugun abu zunubi babba sai ya mahanci daga cikin bala'in shedan banna sai ya canza masa suna kaga yanzu giya ba ƙoɓar na ba sai yake nishaɗi da nan na ji wata mata ka ila ila illa wai ta ce wai ta ta haifar miji ɗan giya sama ga mijin da ba ɗan giya ba. ta ce saboda ne ta ce saboda ɗan giya in ya sha giya zai zo yana miki rangwada kawai mace bebi na bebi na bebi na ya kaza ya kaza har kun lura kuma haka bane da zarar mutum ya shagiya za a ga yana wasu abubuwa kawai mace yana wasu sabar sabar sabar abubuwa idan ku kasa al'ada mace duniya ɗabi'a irin ta kamar eh, wanda maza masu zaman kan suka yi suna birge mace yau da za ka zo ka ɗauka ɗan wasu abubuwa da mata kana shi ga mace abin na birge ta wai a ce shi na ka birge mata ni sai wani gano ka ji wannan maganar eh, akwai wata da Eh, za ta auri wani yaro lokaci ni ce mesa zaki aure ne kuma ga shi dan baya ta ce malam daɗin shi duk abin da ya sawo kawa ɗaya ka sai abin da ne ta ce iya samu albashi ka hannun ɗaya ne sai abin da gada ba babu ruwa ne da haka iya an su albashin in hidda abubuwan kudin cewa nan mu na wata guda da yan abubuwa saura ta ce in ce in makai da tare babu ruwa ne sai sai ran da san ya zai zo ce ga Allah ko da ko dai na ɗari na ta ba haɗar sai ta iri ka za shi haka yi ta rayuwa ta na ce to ba ki ganin ya yi zawo ya yi kaki ta ce wala amalan duk ba matsala ta sai je in wanke ma abina in ɗauko abina Allah ya sa mu gani wala tattabi'u ta shefa ai wala tattabi'u ɗurka shefa kada ku bi hanyoyin shaidan, fi ma yad'ukum ilayhi min al-ma'asi wanda yake labewa yana kiran ku zuwa ga sako shedan ya iya huda ya iya muryar mata ya iya muryar she kowa yana da muryar ka jin jita kalli jita ga jita wannan ajiyar wannan kukan da hake je cikin jita ba sauti na na iblis ai sautin iblis wannan kidin ƙwarya da haka ji ai ba kidin ƙwarya ne. ai sautin iblis yasa za ga ko Allah aka ambata in an ka ɗan sa kiɗa-kiɗa haka sai ga mutane suna ɗan rangarawa ko Allah aka cewa Allah Allah Allah Allah Allah inda ana sa yan jika suna tashi sai ka ji abin ya yi daɗi ko ƙur'ani ake karatu aka kaɗa jita ciki da yan garaya da ɗan molo da ɗan mi sai ga abin na daɗi kai yanzu ana waɗanda mawaƙa da ka asa kuɗi ga mutane ka ji an ce mawaƙi ya aishe biliyoyin kuɗi miliyoyi ya aishe mota kaza kai ban za ta wala a ji shaɗan nan da ka ji an ce to a alta to da zarar wannan sauti ya tashi rufe suke lokacin aiki ya tashi shaidan zai zo wurin ya shige gaba ya sa sauti ya ƙara randama abu sai abu ya ta daɗi da da kai ko in ba ka ji ba nori duk wanda an ka ambata suna nai har wanda ba ka tsammani ya yi liƙin kuɗi sai ya yi liƙin kuɗi malar da irin su da zuwa gara ka gani duk sauta iblisun irin wannan gangan da kake gani duk suna ba ba abinda ba sani ba algaita eh algaita na ciki ko ya to akwai waɗansu sauta iblisu cikin don za a ga mutum in an ka busa bai sai da ya kaɗan jin kumbura eh da an busa ta ga mutum ya ƙara zabura haka sai ya ce ma yan angala diba na sun zai da kuya hankali sai aka ce ta canza eh, eh duk wala da akwai sautukan ciki Allah ya sa mu gane eh innahu lakum aduwwun mubin Allah ya ce lalle shi shedan lakum game da ku aduwwun maƙiyi ne mubinun bayyananne saboda haka fa'zuru Allah ya ce ku yi taka tsantsan da shedan ku yi hattara ku da shi wa agliku alaihi ayya babin ya atiku ku ruhe masa duk wata kowar da zai iya zo duk wata kowar da shedan zai iya samun damar ya shigo ya cusa ma banna kar ka bari ke iya ka ka dade duk wata kowar da shedan zai iya shigowa ya iza ka ka halaka yi kokari ka hana tunda Allah ya gaya maka makiyin ka innahum yarawnakum haka ne innahu innahum innahu yarawdahum ya ayati huwa wa qabilu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum kaja ko inna ja'alna ash-shayatin awliya lil ladina la yu'minun Allah ce shedan yana ganin ku inda ba ku gani to kai yanzu wanda ba ganin ka ba gani wanda ya ce gidan mai haka wata yariya ta sa da tsabi ta yaso da hotel ta ta sai ce arna muna ganin ku ba ku ganin sai ya ne ta so kan wai arna da ganin ku ba ku <laughs> ya ce wata bugara saboda sata da ƙaji wannan kamar labari yadda na gidan Yadda ma yace malam yaran da sun saka hijabi da niqabi da safa sun su gaske a yi tabbara a dawo ya hankali to gari sai a sa niqabi da da safa da komi a hiki to shine yaron da ce malam da gaban iya jurewa nan gidan wannan na kusa gidan fitin sai ce har na muna ganin ku ba ku ganin ku sai ne ta ɗaɗɗaga gidi ce kai ba su haɗe iska ce ba da. wallahi abin akwai manso ka te hotel sai kai ta ganin yara suna zage hijabai yarinya ta zo da hijabi da niqab a hotel ba tana shigowa bakin kowa hotel sai ka ta kama wannan niqabin da wannan hijabin ta naɗiɗe ta sa cikin jikka ta ɗauka gyale kaya kuma in za ta hitowa kuma su za ta sake sakawa ta zuwata ba ta iya gani mutum ya je da mace a hotel ya cika ya ce ba ta shi ya ɗau rantsuwa ga hotel ɗin da ake rantsuwa ko ya yi rantsuwa ya ce ba ta shi mutum ya je hotel da yaro ya luwaɗi da shi jiya wa a jiya aka yi wata tambaya wata mata ta ce don Allah a yi nasiha ga maza masu luwaɗi wani ne ya aure ta tana karamar yarinya ba ta san cewa laifi ne ya yi kwanciya da tabi baraka amma yana kwanciya da tabi baraka yanzu ya lalata mata tabi baraka yarinya ba ta da control ɗin kaci gaba ɗaya ta lalata mace ta kai shi yan hizba a kai shi hizba bana dole a sai mata magani dole ya kai ta asibiti a diba lahiyar kuma a ɗau mataki ya lalata yariyar gaba ɗaya jiya jiya a kai tambaya ga da daddare wallahi wurin mata ta ce don Allah a jakunan maza masu ga da su yi tsoron Allah yadda za a ga da yawa masu irin wani biya ba sa auren mace wadda ta san kanta zai su je su samu yarinya wadda ba ta waye ba zai su aure su lalata mata kanta yanzu yariyar na nan kuma babu mutunci babu bai san darajar ta ba bai san mutuncin ta ba mana in ka gaida mata suka tagayyara ƙasar nan cikin halin da suke cikin na bakin ciki wala sai ka tausaya mu Allah ya sa mu dace Allah ya gadar da mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon biyarta ya nuna mu da ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon da na kawar ana nuna min lokaci na nuna mu mana halinsa abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yi muna muna roƙon Allah ya amintar da mu ga abin da muke jin tsoro ya yi mana damuwa baki daya ya malalo mana alkhairori da albarkoki ya zauna da kasar mu lahiya ya amintar da muka abin da muke jin tsoro rabbana atina fid dunya hasratan wa fil akhirati hasratan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaykum alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh imam muhammad nasiruddin abubakar mira albani